baya ga zaman da suke yi a zauren majalisa wannan shine karo na farko da sanatocin jam'iyyar apc daga bangarorin biyu wato unity forum da like minds za su zauna a ɗakin taro wuri guda domin su ƙoƙarin warware batun zaben shugabannin nasu saboda har yanzu ba a zaɓi shugaban marasa rinjaye ba tukuna sai taro ya tashi baran-baran sanata kabiru garba marafa ya ce ba nasarar da saraki ya samu shine ya fi damunsu ba yadda aka gudanar da zaben ne ya saba wa ka'idojinsu mu waye gari mun shigo majalisa kawai sai muka ga an zo da sabon littafi dauke da dokoki wanda ba a bi tsarin yadda shi littafin ya ce a yi gyaran shi ba idan haka ta taso sabanin wadda kuka saba amfani da shi sabanin wanda muka saba amfani da shi na shekara ta 2011 zuwa 15 ba a canja shi ba tun da muka shigo da mu aka yi majalisar nan kuma gwargwadon hali mun zauna a ciki in ma ranar da baka nan ne akwai lokuta da ake fitowa da abin da ake kira hansar wannan hansar yana faɗin abubuwan da aka yi rana bisa rana kullum ga abin da majalisa ta yi ga abin da majalisa ta yi ga abin da majalisa ta yi kamar na wata uku sai a cure lokaci guda a baka domin ka duba in ka ga wani abin da ka ga an sanya wanda bai daidai ba sai ka ce a wannan abin yaushe aka yi shi misali mun duba duka wannan abin nan babu ranar da aka ah, <laughs> gyara ga, ga wannan doka to kin ga a kan kuma wannan tsari na wannan littafi aka gudanar da zaɓuɓɓukan da aka gudanar ranar to kin ga idan an gudanar da zaɓe a kan dokan da babu ta kin ga duk abin da aka gudanar bai da tasiri bai yi ba wannan shine magana ta ɗaya na biyu majalisa tana da wannan irin tsarirruka har guda uku shi na yawan mutanen da ya kamata suna zaune a wani abu amma menene yawan mutanen yawa e, e, ina zuwa gare shi an bi ana gaya ma mutane kashi ɗaya bisa uku ne eh, wannan ba gaskiya ba ne ba ba haka na abin yake ba majalisa tana da irin wannan tsari watan shi, shi ake kira korum da turanci watan yawan mutanen da sai suna nan sun amince sannan wani abu zai yiwu akwai na farko shine ɗaya bisa uku na mutane sanatoci dole su kasance a cikin majalisa kahin ta fara yin wani abu kullum duk zamanta na duniya to sai an samu aƙalla ɗaya bisa uku idan ba su kai ba to nan take wani yana iya tara hannu ya ce ba mu kai ɗaya bisa uku ba don haka nan ba za mu iya ci gaba da zama ba kuma dole shugaban majalisa ya tsaya ya dubi wannan abu idan haka gaskiya ne ya sa a kira sunaye idan haka gaskiya ne sai dokan ta ce ga yanda zai yi magana a nan take a tura a nemi mutane duk inda suke a ofis akwai inda ma aka ce a cilasta musu dole su zo majalisa domin a ci gaba da zama wannan shi korum na farko akwai korum na biyu na majalisa wanda kamar misali yanzu shi wannan jan littafi da na gaya maki wanda yake kunshe da dokokin da suke a su ne majalisa take tafiya to gyaran shi idan za a yi gyara wani sanata ya ga akwai son a yi gyara a kan wannan littafin a gyara shi ko a sa wani abu cikin shi ko a cire wani abu ko a canza wani abu ciki to akwai yanda shi littafin ya ce ga yanda za a gyaran shi yawa sai ka kawo a kai ma shugaban majalisa ya karanta a kai waye ƙarshe dai to sai an samu biyu bisa uku na 'yan majalisa sun amince da wannan gyara sannan zai tabbata sai a sanya shi cikin wannan littafi yanzu an yadda da shi kenan kin ga wannan shi ma korum ne yawa bai yiwa ka ce don akwai ɗaya bisa uku na sanatoci kun yayi bai yi ba yawa abinda dokan ta ce biyu bisa uku na sanatoci 109 sai ka raba su uku to sai an samu kashi biyu ciki nawa ne kashi biyu idan kika raba 109 gida uku madina sai ki ga mutum sanata nawa nawa zai baki 36.1 wani abu su ne kashi ɗaya bisa uku kenan to sai ki yi so biyu kin ga za ki samu wajen sanata saba'in da ko da bakwai su ne wanda za su iya gyara kamar ga wannan littafin ko kuma zaɓen shugaban majalisan saboda su ne an ce sai biyu bisa uku su za su iya cire shi to sai suna zaune su kuma biyu bisa ukun sannan sai a gudanar da zaɓe to wanda duk ya yawan sanatoci kuma yanzu ba sai ya samu biyu bisa uku ba yawa duk wanda ya yawan sanatoci to ya ci amma sai an samu biyu bisa ukun suna nan yawa sun gani sun tabbata da su aka yi yawa amma dan an kada ku in aka samu wannan ya fi yawa shikenan shi ya ci sai korum na uku shine na manya-manya abubuwa kamar gyaran a tsarin mulki na ƙasa. Shi ma Suleiman Hunkuyi ya ce hanya guda ce kawai za a bi kafin a samu maslaha. Wajibi ne Ikura Madu ya aje kayan da ba nashi ba, ya aje kawai, eh, ya aje ba aro ba ne, in aro ne ma mai abin ya ga abinsa, to a dawo masa da shi. wannan shi ne gaskiyar magana idan kuma bai yi ba babu shakka mu da ke da haƙƙi a madadin ɗiyan jam'iyyarmu wa'adda mun san kaɗan daga ciki irin bakar wuyar da suka sha suka tura kansu zuwa inda suka kai a yanzu wajibi in ta kama mu kai maganan nan kotu za mu kai wannan wajibi ba kayansu ba ne ba bai yiwuwa ka ɗauki kayan jama'a ka baiwa wadda yake bai halarta ka ba shi ba ba zai yiwu ba ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa daga dukkan alamu har yanzu tsuguno ba ta ƙare ba domin uwar jam'iyya na taro 'ya'yanta ma na taro a kan wannan batu na shugabanci madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya